السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata hudu ga watan rabi'in awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar. a gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani abul abbas alaihi rahmatullah kamar yadda yan uwa suka sani muna yi ma sharhin manzomatin lamiyya muƙaddima da wannan karatu na tarihin shekul islam sakamakon karkare karatun littafin da kuma sharhin littafin wannan yana daga cikin al'ada na malamai magabata ko dai sima littafi muƙaddima a farkon fara karatun ko kuma su jinkirta kuma a lokaci ɗaya muna yin muƙaddima a matsayin shimfida da sharon fage dangane da ɗaya daga cikin littattafan shekul islam wanda za mu sa mu tasa su muna karantawa da izinin allah mun dauko wannan tarihi a cikin littafin rijalul fikar wadda a watu fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ibn taymiya malami ne babba wanda ya kamata akalla a ce rayuwar shi gaba ɗaya za a haska ta domin al'umma su fa'idantu da tarin ilimi masu yawa ba wai malami ne da za a zo a yi bayanin an haife shi shekaran jiya yana da malami guda kaza ɗalibai kaza ya aure ya haihu ya mutu ɗazu ibn taymiya ya wuce wannan ko shaida ne don gane da irin abin da kuke ji malamai suna faɗi game da shi da kuma abubuwan da ake haska mana na zamanin da ya rayu a ciki a karatun da ya gabata mun kwana a gaban da mala yake cewa radduhu ala aqidati wahadatil wujudi ibn taymiya a zamanin shi sufaye suna cin karansu ba babbaka ta hanyar yada aƙidan wahadatul wujud ma'anan wannan aƙida shine kowa ma Allah ne komi ma Allah ne Allah ma komi ne wannan muguwar aƙida a lokacin ana barazana da ita a wannan zamani da ibini taimiyya ya rayu wannan ya sa ya tsayi wanda ka. wajen mai da martani ga masu wannan aƙidar mun kwana inda mala yake cewa wa kana bunu taimiya yara annata ta haƙiƙatihi wa ilhamatihi tu'aridu tamaman ta'alimal anbiya alaihimus salatu wassalam a wancan lokaci kamar yadda muka ɗauko karatu a baya ibn arabi ya zama wani gwarzo ne shi wani fitaccen masani mai haƙaƙe magana da take daidai musamman a duniyan tauhidi a lokacin malamai da sauran gama garin gari sun ɗauki wannan aƙida sun rungume ta gam har ma ibn arabi ya zama marji'i babba a duk lokacin da za a kafa hujja sai a ce ya ce ko a ambaci ɗaya daga cikin littattafan shi to shi ne mala yake cewa kana bune taimiya a wannan lokaci ibn taimiya ya kasance yara yana ganin annata haƙiƙatihi irin yanda Ibnu arabi yake ta haƙiƙin masail at-tauhid al wa ilhamatihi da abubuwan da yake riya cewa ana mai ilhama na abubuwan da yake fitowa da su cikin abin da ya shafi ilimin tauhidi to aridu tamaman ta'alimal anbiya wannan kai tsaye karo yake da karantarwan annabawa alaihi salatu wassalam wato khalifu ta'alimat tauhid kuma wannan abin da yake faɗe yake rubutawa yake fatuwa yana saba wan tauhidi alladhi ja'a bihi kullu nabiyyin wanda duk wani ba annabi ya zo da wannan tauhidin to tauhidin ibnu arabi ya saba ma wannan fi asrihi tauhidin da annabi ya karantar a zamanin shi wa kama bi tafsiri hil akhir sannan a zango na ƙarshe aka tsayo wajen fassara tauhidin da annabawa kaf suka zo da shi wa ikimalihi da kuma cika wannan tauhidin cif nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda jagoran tawagan annabawa mu muhammad ya tsaye wajen wannan aikin bayan da annabawa kowanne ɗaya daga cikinsu a zamanin shi ya tsayo wajen ganin ya karantar da tauhidin da allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi ƙarshen duniya kaf da aka aiko annabi sai ya tsaya yana tafsirin wannan aƙidan filla-filla sannan yana zuwa da cikamakin bayanan to wannan aiki da annabi ya zo da shi da sauran 'yan uwanshi annabawa da manzanni to aqidan ibnu arabi tana karo da su an gane annabi yana tafsirin aƙidin annabawa kuma yana zuwa da cikamaki in kana son ka fahimci ɗaya a fagen buga misali ɗauko hadisin dajjal annabi ya ce akwai abin da annabawa ba su faɗi ba ni zan gaya muku mun gano wannan ya fassara ya fajjare sannan ya ikimali Allah maɗaukin sarki ya mu dace mala ya ce wallazi yustafadu bi kulli idahin min alkitabi was sunna tauhidin da ake tsatsafowa a fa'idanti da shi a sarari fili fayau daga cikin alkur'ani da sunna wannan aƙida na ibn Arabe tana karo da shi wa balagana bitawatirin lafzi wal sannan kuma wannan aƙida ta zo mana ta hanyoyi na ruwayoyi mutawatirai mutawatirul lafz wa mutawatirul ma'ana kun gane wannan da kyau ku malam ya kawo mutawatirul ma'anawi saboda mai da martani ga ashabul ashabul ku kawo ya salam mun mai da martani a kansu kata-kata a cikin karatun da muka yi a cikin at-ta'alikatu saniya sharhu a aqidat sharhu usul da'awati salafiya shekara goma sha biyu da ya wuce baya sune suwa mu'tazila da ahlul kalam waɗanda basiyar yarda da cewa za a ɗauki ruwaya wacce ba da kai martaban mutawataranci na ruwaya ba dangane da abin da ya shafi kari aƙida kenan a hadisul ahad ko da ma'anan ya zama mutawatiri ne suka ce ba za a ɗauka ba kun manta allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce wa kana sheikh buna arabi الشيخ محي الدين ابن عربي قد توفي عام ya rasu a shekara na samanin wa salatina wa sittamia alhijiriya hijira na da shekara 638 qabla wiladat ibn taymiya bi 23 sana kafin a haifi ibn Taimiyya da shekara 23 wa kanat mu'allafatuhu mutadawilatun bainan nas sai ya zama tun kafin haihuwan ibn taymiya littattafan ibn arabi sun riga sun yaɗu kuma suna yawo a hannun mutane wa bi khassa al-futuhatil makkiyya musamman ma littafin shi mai suna futuhatul makiyya wai tafsirin alkur'ani yake amma a bisa ilimi na baɗini ilimi na haƙiƙa ilimi na arafai masana Allah bayan da ya wannan ne sai jizi'i biyu wancan mujalladi tara ne sai jizi'i na biyu shi kuma na masu baƙin kai sai aka yi muku tasiri irin wanda kuka saba ji wa fususul hikam da kuma littafin shi mai suna fususul hikam اللذين نالا إجاب al العلمية waɗanda suka samu matsakaiciyan karɓuwa a fagen ilimi a wancan lokaci don suna zama marji'i ne na istishhadi da istinbatul ahkam al-aqdiyya a wancan lokacin tun kafin haihuwan shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kanshi amma ibn taymiya dangane da shi ko ibn taymiya fa kana kada darrasal falsafa mun yi bayani a baya ya koyi falsafanci wata kuma ya koyi ilimin sufanci wal ishraq sannan kuma ya ƙware dangane da ilmomi wanda ake takama da shi a gabas ta tsakiya a wancan lokacin kamar ka ce ilimin boko Bitta bitta'ammulin wa dikka amma ya nemi ilimin ne da taka tsantsan sannan kuma ya zarfafa ya bi keke da keke ya fahimce shi da kyau ومن بين ما قرأ من الكتب hadaini alkitaba ni aidan cikin littattafan sufanci na falsafanci wanda ibn taimiyya ya darrasi su da kyau akwai futuhatil makiyya da kuma fususul hikam innahu yaktatifu min mu'allafatihi ibn taimiyya ya kasance yana ɗibowa yana ko bayanai daga cikin rubuce-rubucen ibn arabi ibaratin min hazainil kitabaini wasu bayanai wasu kalamai wasu ibarori daga cikin waɗancan littattafai guda biyu wa yuraddu alaiha kuma sai rika mai da martani yana masa raddi to daga nan za ku fara fahimtar matsala na gaba da ibn Timiya ya fara fuskanta da jama'a ɗoriya akan wanda mu karanta a baya Dan ya zo yana raddin littattafai da karantarwa da aƙidan malamin da ya samu karɓuwa a cikin al'umman shi a wancan lokacin an gane mala ya ce al'amurin ladhi ya dullo ala anna dirasatuhu holi misli haɗi, al-kutub mala ya ce al'amarin da yake nuni dangane da gogewan ibn taimiyya da yake da shi cikin waɗannan littattafai mu mubasharatan wa amikan wa amikatan darasi da ilimi da goge wanda yake da shi kan wannan littattafai ya kasance gaba gadi yake shigansu shine mubasharatan kai tsaye yake afkawa ya jawo bayanai ya fajjare su kuma ɗaliban ilimi su fahimta wa kana qad tawassala biha ila natijatin anna tawfiqa jaa bihi hadhihi al-kutub min afkarihi wa ara wa baina ta'alimin nubuwa almustahil mala yake cewa kana ya kasance katta wassala biha ila natija in ya ɗibo maganganun yakan ɗibe su ya zuba su a kan iska ta yadda kowa zai kalle suna reto a lokacin sai kuma ya zama ya ɗibo nassoshin alkur'ani da sunna su kuma sai ya haɗa Shin an tawfiqa baina ma ja a fi hadhihi alkutub ya nuna ma jama'a ya za ya haɗa wannan maganan Allah da annabi da abin da ya zo cikin waɗannan littattafan min afkarin na irin wannan tintintini wa ara da ra'ayoyin ibn arabi si daidai da ta'alimin nubuwa si daidai da karantarwan annabta mustahilun sai ga wannan san ba zai yiwu ba kenan ya zo yana nuna abin da fa ibn arabi ya zo da shi a fili kowa malami da jahili masoyi da maƙiyi zai ga abin a fili a sarari ba daidai ba ne innahu ya ƙulu wa huwa yi haddithu an mazhabi sheikh ibn arabi ibn taimiyya ya kasance yana kan yi bayani dangane da mazhabin wannan malami a sheikh ibn arabi to kafin mu ji mai Ibn timiya yake cewa mala ya sauke mana nan ba ƙasa ya ɗan taƙaita mana bayani a kan ibn arabi kar ku manta mun zo mun yi bayanin waɗannan mutanen ku? ibn arabi ibn sina farid khallaj da sauransu to zai ɗan maimaita mana a anan malai ce huwa muhammadu bin ali Bun muhammad al-sheikh muhyiddin abubakar al-hatimi al-ta'i al-andalusi al-mashhur ibn arabi ya shahara ana ce mashi ibn arabi wuli da sana an haife shi hijira na da shekara 506 560 kun gano wannan da kyau ku bi a garin marsiya bil andalus a garin andalus ta spain wato ya sana ya rasu hijira na da shekara 638 bi damashka a damashku sham ikra tarjamatuhu fi wa fahiyatil a'yan mala ce karanta tarihin shi a cikin littafin wafayatil a'yan libin halkan khillikan khillikan wa fi tarajim wa kowa yin labarin shi don tsohon malami ne kusan shekara 700 zuwa shekara 800 da rasuwan shi mahala ya ce wala ta zalo shaksiyatuhu wa ara'uhu shaza shaksiyan ibn arabi da kuma irin fahimtar shi da ra'ayoyin shi ba za su gushe ba suna zama gama gari wanda suke saba mana kowa mun gano wannan in ya zo sai a ga a'a wannan wani abu ne kuma al'umma duka da annabawa sun yi nan shi kuma sai nan da gayyan shi ya zama shaz na ara wa ta'alimin nubuwa mala yake cewa maudu'un niza' kullum in ka ɗauko fatoyi da zantuttukan ibn arabi to suna zama fagen musu da jayayya wa khilaf sannan kuma suna haifar da ƙazamin saɓani cikin addini min al'ahadil ƙadim tun daga da da can har yau wa haratul azhan waɗannan maganganu na ibn arabi sun kiɗimar da al'umma fi ta'awiliha wajen iya fassara su da bayyana su da daidaita su da karantarwan annabawa duk wanda ya ɗauko sai ga abin ba zai zama a iya waffaka shi ba wa yurajjihu ba'du ahli al-ilmi wasu daga cikin malamai da su ga tabargazan ta yawa sai suke ganin anna kathiran min zalika? wai mafi yawancin maganganun madsusun alaihi wai an ɗiba ne an cusa mai an ƙaga mai an zo da su wanda ba shi ya faɗi ba Shi ne da sisa ne aka yi don a ɓata shi sannan kuma a ɓata addini wa min ma la shakka fihi annaha muwahhisha mala yace oho dai in ma da sisan ne in ma shine da yayi to maganganun sun yi fitan kafa ba su sa saba sai daidai da maganganun Allah da annabi ba wafatina biha kasirun minan nas kuma abin ci da yawa daga cikin mutane sun fitunu da wannan magana na ibn arabi wata darraru biha sannan sun cutu da waɗannan maganganu nashi da fatoyin shi washe gila uh, istan min zaka'ihim sannan kuma da yawa daga cikin mutane da suka kofa wajen bincike dangane da maganganun shi sai waɗannan maganganu nashi sai suka lalata masa hazaƙa kun gani sannan wa waƙatihim suka lalata mutane lokacinsu lau sarrafa fi mahallihi la'ada alal islami wal musulmi na bi kasir mala ce lau fi mahallihi da ce waɗannan littattafan za a kwashe su a watsi da su la'ada alal islami wal musulmi na bi khairin kasir da alheri mai yawa ya dawo ma musulmi a ce da za a bude kwanya da kwakwalan malamai da ɗalibai da waɗannan ilmomi da maganganu da karantarwa da fatoyin ibn arabi suke masu illa kwashe su a zubar a dawo da waɗannan mutane zuwa ga fage na addini da fahimta da ilimi kyakkyawa to da alheri mai yawan gaskiya zo ma musulmi wa ujubu ne ma ƙalahul allama shamsuddin az-zahabi mala ya ce hakika maganin babban malami alhafizu zahabi tana ƙayatar da ni wa huwa ya tarajjamahu lokacin yana tarjama yana tarihin ibnu arabi fi kitabihil mashhur a cikin shahararren littafin shi mai suna mizanul laitidal yake cewa fa wallahi ina rantsuwa da Allah li an ya ishal muslimu yace musulmi ya rayu jahilan khalfal baqar yana turin jahili a bayan saniya ma ma'ana zalik <laughs> <laughs> ma za yi rurubi haza eh makiyayi da bai zuwa makaranta la ya arifu min ilmi shai'an ya zama bai da ilimin komi suwa suratan min Kur'an. a ce sura ɗaya na alqur'ani ya iya yusalli biha fi salawat duk sallar shi na duniya ita yake karantawa wa yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma a same shi ya yi imani da Allah da ranar ƙiyama khairun lahu bi kasirin min hadal orfan shi mai alkhairi sama da wannan ilmomin tarkace na shiririta wa hadhil haqa'iq da kuma waɗannan ilimin haƙiƙa da ake tallatawa ake cin kasuwa da su walau ƙara'a mi'atu kutubin wa amilan mi'atu halwa ko da zai karanta littattafai ɗari ne ya ƙware a kansu sannan ya halwa so ɗari ya ce wallahi al’adim gara ce ƙulhuwan lawai iya kaɗai yake bautan allah bai bari an ɓata mai aƙida an ɓata mai tunani da irin wannan ɗirkaniya ba waɗannan bayanai malam ya yi sajisi na biyu shafi na 424 wa hamala liwa al-ma'arida lahu wa tasadda linnaqadihi malai yace malaman da suka daga tuta na karo da fatoyin ibnu arabe sannan da fito na fito da aqidan shi isnani malamai biyu ne min a alami hazihil daga cikin bijiman malaman waɗannan al'umma ahaduhuma na farko daga cikinsu shine shekul islam ibn taimiyya min rijal karni thamin wanda ya rayu a karni na takwas wasani malami na biyu shine al'imamu ahmad bin abdulahad as-sarhandi min rijal karni hadi ashar shi kuma yana daga cikin mazajen karni na sha ɗaya su ne suka yi darar mikiya wajen ragargazan waɗannan mugayen aƙidoji da fatoyi na ibn arabi da 'yan gayyen shi kullun bi uslubihil khas ibn taimiyya da malam ahmad bin abdul ahad kowanne daga ciki ya ɗauki salo na hanyar da yake bi wajen murƙushe wannan muguwar aƙidar Wafi fi dau'i tajaribihi a shaksiyya da kuma irin yadda kowanne ya goge a matsayin shi na haziƙin malami walahuma mu'allafat muwafaqat su kuma abun mamaki sai ga wani lokaci maganganun suna zuwa suna haɗuwa waje ɗaya bambancin aƙalla ƙarni nawa ƙarni uku Malam ya ce waltika'at za ga suna haɗuwa wanda la ta dullu illa ala annal haqqa wahid wannan ke nuna cewa gaskiya ɗaya ne ala rusuhi ma tare da cewa malaman sun goge wa uluwi ma da kuma irin yadda Allah maɗaukin sarki ya sa suka dire fil ulumi sahiha a cikin ilimi na ƙwarai wal azwaqis sadiqa sannan suna da zauƙi da bayani wanda za ka ji ɗanɗanan aƙida ta gaske a cikin dizzantutukan da suke yi ba tare da rawan ƙafa ko ka kama shirka ko bida'a ko son zuciya ko goyon baya mara dalili ba allah maɗaukin sarki ya saka masu da alkhairi wannan bayani malin ya ce almu'allif marubucin littafin nan shi ya allaka mana bayanan nan allah ya saka mashi da alkhairi mala yake cewa innahu ya ƙulo wa huwa ya ta haddasa an mazhabi sheikh na arabi ga abin da ibn timiya yake faɗi kun wannan ga abin da timiya yake faɗi a lokacin da yake zaune yake karantar da mutane yana tattaunawa dangane da mazhabin sheikh na arabi ibn timiya ya ce ya na suna cewa suwa ibn arabi wa atba'ihi ibn arabi da shi da tawagan shi inna lujud wahidun samuwa ɗaya ce mun gano wannan kai da ji kasan an bar magana annabawa wa ya suna cewa inna wujudul makhluk huwa wujudul khaliq samuwar abun halitta ɗaya ne da samuwan mai halitta la maujudai mawjudaini ba sa tabbatar da ababe guda biyu samammu ba za su akwai Allah akwai bayan Allah ba mun gano wannan da kyau ku لا يثبتون موجودين خلق احدهما الاخر akhar wai a ce wannan shi wannan babu aqidansu bal yaquluna sai dai suna cewa al huwal huwa wanda ya halitta shine kuma wanda aka halitta Kamar ka ce uba ɗa ɗa uba kuna fahimtar ɗaya ne samuwan ɗaya ne allah allah bawa allah allah bawa haske duhu duhu haske mun gano wannan halal haram haram halal kun gano wannan <laughs> to ai ninke kenan ba jude ni. wal makhluq huwal khaliq wanda aka halitta shine mai halitta kun gano wannan da kyau ku shi yasa ya ce arrabbu abdu wal abdu rabbu laisa shi'iri manil mukallaf ya ce allah bawa bawa allah ya ce kai co ban san wa zai ɗaura wa ya za a ɗaura ma shari'a ba ni zan ɗaura ko shi zai ɗaura fa'ammal wujud amma samuwa falaita, sauwaro an kunu, fihe rabbun wa abdun bayan da za a yi a cikin samuwar wujud din a ce wai akwai ubangiji akwai bawa shi yasa aqidan take wahadatul wujudi komai ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko a cikin fassaran komai ɗaya sai ce wal kalbu wal hinziru illa ilahuna wai kare da alade su ma da alloli ne wamallahu illa rahibun fi kanisatin wai Allah ba komai ba ne sai fasto a coci wa khaliqun suna cewa mahalicci wa mahalukun da wanda aka halitta ba zai yi a cewa suna da samuwa biyu ba samuwa ɗaya ne Wa da'in. wa mujibun da wanda zai kira da mai karbawa ɗaya ne kuna fahimtar misalin wa inna malwujud lamma fada alal ayan fada harafiha yayin da Allah madaukakin sarki yake shiga cikin abubuwa to a lokacin ne yayi faidi kenan to sai bayyana a cikin abu mun gano wannan da kyau ko shi yasa cikin jawahirul ma'ani suke cewa wa in abadal authana ma abadaha wai koda mai bautan gunki ya bauta ma gunki fa innahu domin shi mai boton gunkin nan la ya abu da gairi ba wani na ya bota ma ba wai Allah ya bota ma sai suka ce fa inna Allahu wallazi tajalla fi hadhihi al wai Allah ne yake shiga cikin wannan jikin saboda da gunki da kai da Allah wujudun wujudun wahid Allah Allah kai Allah gunki Allah kuna gano wannan Allah ya sauwaka hasalat tafarruq min wajihil a'yan sai dai kawai sabanin da aka samu shine ainin tsuran abun wannan kwaɗo ne wancan kifi ne wannan kare ne wannan mutum ne amma duka maujudun wahid ainihinsu ne ya saba amma su bayi ne su Allah ne ka tafarruƙun nuri fi zajaj kamar yadda haske yake bambanta a cikin mai fitila cikin glass liktilafi alwanihi idan aka haska haske a gilashi ja sai hasken ya zama mai ta haka haska a shudi sai haske ya zama mai shudi in haka haska a rawaya sai haske ya zama mai rawaya amma Allah dai shine Allah bawa ma shine Allah ikhtilaful alwan ne kadai kisa sai fassara maka yace wamal kalbu wal khinziru illa ilahuhu ku gano wannan da kyau ku wa yaquluna ibnu taymiyyah yake ce yanzu wannan wahadatul wujud karshen ta tunda yake baka taba fahimta me yake nufi ba sai yau to alherin ibnu taymiyyah kenan suna cewa inna ubadul inna ubadul ijl wai kaga masu bautan dan maraki ma abudu ma abadu illallah ai ba komai suka bautawa ba sai wa yanzu a wajen masu aqidan wahadatul wujud masu bautan saniya a Indiya, wa suke bauta ma sai ga ce su ba san bambancin addini kun gano wannan da kyau ko za ka yi mamaki ka ga wane da wane da wane tare da su ba su da wannan sau da komi ɗaya ne wa inna musa an kara ala harun kuma suka ce a ah, ba ku ganin musa ma yi ma haruna inkari likauna harun an kara alaihim ibadatul ijili saboda da ya dawo ya ga suna boton gunki haruna ya masa faɗa musa ya mai faɗa? ya ce la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'asi ai da yazo dukan shi ya fara yi mu mu yana dukanshi saboda ya bar mutane sun bada suna botan ɗan maraki su kuma da yake mubtiluna ne yuharrifuna alkalima kalima suna canza nassi kun gane matsalan da muka gaya muku a baya Allah ya ce kaza don cimma manufa sai a bankara shi a ce kaza yake nufi wani yana daga cikin matsalan da ibn timiya ya fuskanta da yan bid'a da yan son zuciya yanzu kalli wannan ayoyin da suka zo cikin alkur'ani musamman na cikin suratul taha da na cikin suratul araf ta ya za a ce wai annabi musa yana maharuna inkari ne akan faɗan da yake masu dangane da wai dan menene ma haruna ya faɗan bautan abin nan domin ya ce falatu schmidt biyal ada. mun gano wadanda da kyau ko Allah shi kyauta mala ya ce wa inna musa kana bi muhim? Ibn taymiya ya ce domin annabi musa a bisariyawansu min al'arifin yana daga cikin manya-manyan bayi masana Allah alladina ya raunar haƙa fi kulli shiin wanda shi annabi Musa yana ganin Allah cikin komi mun gano wannan shi shine Allah to ya raunar haƙa yana ganin Allah cikin komi hula Allah buta Allah kai ma Allah shi ma Allah ita ma Allah kowa Allah kun gano wannan da kyau ko shine ƙidan wahadatul wujud bangaren ya rauna ya rauna alhaƙa fi kulli she'in. in baka san ma'anar alhaƙo ba domin ibnu taymiya ya rubuta littafi mai sunan wannan Za mu zo kan shi bal ya rauna ho aina kulla she'in. kai annabi Musa suka ce wai ma yana ganin Allah shine komi wa anna fir'auna kana sadiqan fi qawlihi masu wannan aƙida suna cewa kaga fir'auna fa yana da gaskiya cikin abubuwan da ya faɗa musamman da ya ce ana rabbukumul a'ala bal huwa ainul haq domin shi fir'auna ya gane shi din shine Allah da gaske kun gano wannan da kyau alhaqu ba haqu na gaskiya ba alhaƙu haqu nawa allantaka wannan bayani ya zo cikin littafin ar-raddul aqwam ala fi kitabi fususul hikam shafi na sha ɗaya wahum su waɗannan masu ilimin wahadatul wujud yu'azzimuna fir'auna suna girmama fir'auna wa suna cewa ma qalahu sahibul fusus ibnu arabi irin maganan da ibnu arabi yake cewa walamma kana fir'auna fi mansabut tahakkum yayin da fir'auna ya zama shine jagora matsayin sarki sahibul waqt shine wanda yake da lokaci shine ke fada aji wa in jaza fil urfin namus mun yi magana namus ko a bisa ilimi na allantaka lidhalika ƙala. wannan yasa ya fito karare ce masu ana kuma la'ala domin shi a tunanin shi dukkanin bayi ma mai alloli ne amma waye Allah na sama shi ai wa in kanal kullu arbaban duk da yake kowa ma Allah ne ai a ilimin zahiri da ba a ilimin wahadatul wujud bi nisbatin ma in allura da yanayin kowa ƙarƙashin ilimin to fa'anal a'ala sai fir'auna ya bayyana ma jama'a cewa shi ke sama minhum daga kowa bima tuhu minan zahiri minan al fihim saboda a zahiri ai an ba shi dama da mallakan kowa shi ke da hukunci da wukan yanka shi ne sarkin kowa da kowa saboda haka su alloli ne amma wane ne ilahun a'ala kowa ƙala walamma alimatis sahara har suke cewa yayin da bokayen fir'auna suka san sidiku fir'aun gaskiyan fir'auna fi ma ƙalahu cikin abin da ya da'awa na cewa shi Allah ne jifa ji abin da Allah yake gaya mana wai bokayen fir'auna ma da aka yi karo da su wai sun ma gano fir'auna ne gaskiya ne shi sa wai ga ce wai don mutu ya ja larabci ya gaya maka wai ga ce wai ka ji malami da aka gane malami malami ke gane malami ba jahili ba kun gano wannan yanzu idan ɗan sauzan zare ya je ya hausa a Enugu za ce sun ga wani sarkin kano ya zo yana bayani wajen hausa haka ne amma kana zuwa sai gaji ka ce mai kai daga ina kake don za ga cewa ɗanɗana wasan ba hausa yake ba yana dibi-dibi Allah shi kyauta to shine sai yake cewa yadda su gano gaskiyan fir'auna fi ma qalahu lam yunkiruhu wai saharatu fir'aun wai ba yi ma fir'auna inkari ba wa qarru bidhalika sai suka tabbatar da haka ma wa qalu lahu har ma suka ce ma fir'auna faqdi ma anta qadin yalla bai duk abin da ka so hukunta ka hukuntar inna ma taqdi hazil hayatad dunya ai wannan radiyon duniya ƙarewa za ta yi wai wane ne ƙadil a'ala wa fir'aun domin huwa rabbuhumul a'ala saboda ka faqadi ma anta qahdin dan Allah kun ga canza magana daga bigirin shi ko Qur'ani ne fa ake ma wannan kwaskwariman da kwaskwas to ku rike man wannan maganan da kyau akwai gaban da zan ce ku dawo da ita mala yace fasaha qawla fir'aun sai suke ganin maganan fir'auna ta yi daidai da ya ce ana rabbukumul a'ala wa in kana fir'auna ainihin haq duk da fir'auna sun fahimci cewa shine dai din Allah zama wannan ba a ƙidan wahadatul wujud Don sun zo sun ce barhama Allah ne yi mamaki Don sun ce shine lam yalid wa Don sun ce rabbana rabbana rabbana shehu barhama don sun ce ta ji ta gare barhama ne ubangijin kowa za ka yi mamaki 'yan haƙiƙa ne 'yan wahadatul wujudi ne Allah shi kiyaye mala ya ce wale haza ababun al'arabi nohan da wannan sai ibn arabi ya aibata ma annabu nuhu wa azzama qaumahul kuffar kuma ya jinjina ma mutanen nuhu waɗannan arnan da Allah ya kifar alladina abadul asnam waɗanda suke bauta ma gumaka wa annahum ma abadu illallah ibn arabi ya ce ba su bauta ma kowa ba sai Allah wa anna khatayahum khuttat wai ai zanubansu an shafe masu bihim an kau da shi daga gare su fa gariqu fi biharil ilmi billah sai aka nutsar da su a cikin ilimin sanin Allah ai ba nutsar da su aka ya kashe su ba to tambaya anan aqidan ta yi karo su din ba alloli bane ruwan ma ba Allah bane kaifa yahlukul ilah ilahan akha sun yi tajalli ne <laughs> fil ilmin namus jama'a kuna fahimtar wannan ko ta ibn taymiya yana raddin wannan dole duk wani sufi an gina shi akan kin ibnu taymiya to kaji abin da ibnu taymiya ke karo da shi tsakaninka da Allah wannan shine ka. kai ma ka yadda annabi Musa abin da aka faɗa haka yake ka yadda fir'auna abin da aka faɗa haka yake ka da zargin annabi Nuhu tsakaninka da Allah ayoyin cikin alkur'ani da suke magana dangane da abin da suka kawo game da saharatu fir'aun tsakanin da Allah haka yake ka cewa an zo ana kafurta musulmi yanzu duk wanda ya gama wannan magana sai mu tambaye ka ya sunan shi ka ɗauki ɗayan cikin biyun ka mai musulmi ko kafiri ko ko kai ma da ɗaya ne musulmi kafiri kafiri musulmi cin da allah allah bawa bawa allah bawa bawa allah haske duhu duhu has ba ka suka ce ba an gina ƙidan ka kasa gane waye musulmi waye arni da a cikin faɗin wannan ma akwai wahadatul wujuda a ciki wannan irin ɓanna ne mutane ba ku je kun darasi ƙida ba ba ku da ilimin usulul aqaid ba ku san firak ba ba ku san milal ba ba ku san ahawa ba duk waɗannan abubuwan ta yaya mutum zai iya shiga cikin wannan harka ya magana mun gano wannan da kyau ku an gaya muku a hakamul fiqhiyya sune ilimi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani ya zo cikin littafin al-furqan bain al-haqqi wal batil shafi na 147 zuwa 149 mala yace a يبدو أن الناس غالوا كثيرا في الاعتقاد بوحدة الوجود tare da cewa mutane a wancan lokaci sun zarfafa mafi yawancinsu cikin wannan aƙida sun gamsu cewa Allah bawa bawa Allah kowa Allah ne ba wani abu shi Allah fi asr ibn taymiya a zamanin ibn taymiya hatta ta hudu hudud shar'i har aka waye gare sun keta cikin haddodin shari'a mutum ya ɗirki giyan shi ya zina ya luwaɗi ya ci dukiyar mutane ba komi wal'akal sun koza cin al'amarin da ya saba ma hankali wal akhlaq sun shiga al'amarin da suka saba ma ɗabi'u kyawawa fi hadhihi aqida domin wannan aqida an ka shiga yana halattar ma komi wa hadatha azminatul i'tikadiyya a lokacin sai ya farar da wani mugun abu a duniyar aƙida fi hadhal maudu a kuma cikin fagen aƙidan wahadatul wujud ya zama azmatul Za ka zo ka ji wannan kuma bala'i cikin al'amarin aƙida wacce tafi kowanne muni ya yaqulu yana cewa wa qad dalla fi hadha jama'atun ibnu taymiya ce gayya da yawa sun ɓata. walahum ma'arifatun bil kalam tare da awancan lokaci suna da gogewa ilmul kalam wal falsafa ka san masu ilmul kalam da falsafa ganin suke ba wanda ya sai batar da su su ne wayayyu misalin su waɗanda zai za a ga kawai sun da kofa wajen koyon luga a duniya 'yan arabiya ganin suke ba wanda ya sai batar da su ba a zuwa ko'ina kuma sai ganin cikin batattu haka da za ka je ka samu waɗanda a yau suke cewa su 'yan boko ne ɗan boko gani yake duk wanda ba shi ba ma wawa ne ya kasa fahimtar kuma shi ne wawan wawaye ina ta mun gano wannan da kyau sai ka zauna da shi za ka ji ɗirkaniya ka ce in dai wannan boko ne to wanda ya kawo ta Allah wadaren shi ma to amma da muka bincika sai muka boko daban wautan wawaye kuma daban ina ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala ya ce wa tasawuf kuma suna da da'awan su suna da ilimin tasawuf da a wancan lokacin ganin ake sufi kasan Allah wal munasib lidhalika mala yake cewa da kuma al munasib lidhalik saba'in mala ce irin kamar ibn saba'in gogaggen malami ne a bisa wancan fannin da kuma asadar ƙaunawi alƙaunawi shi wannan ibn saba'in mun yi tarihin shi a baya haka ku je ku nemi kasusuwan cikin wani karatu ne muka yi masayar jahiliya lamiya cikin lamiya ne sharhin lamiya ikon Allah shi kenan ma cikin jerin giyan kasusuwan ne kuje ku samu ba zan maimaita tarihin shi ba na yi to amma sadar ƙaunawi shi wannan zan yi tarihin shi a takaice tilmiz ibn arabi shi ɗalibin ibn arabi ne wal balyani da shekul balyani wasu daga cikin su bayan ma da suke karyan banza suna ɗariƙan ma ba su ma su ba ka tayar mutum ga ce waye balyani sai ce balbala kenan to za mu yi tarihin balyani insha Allah sannan wal tilmisani da shehul tilmisani kun ce ba tarihin shi ba ko za a yi mala ya ce wa huwa min huzzaƙihim shi misani, cikin waɗannan masu wannan aƙida ba wanda ya kai shi hazaƙa ilman wa ma'arifa wajen ilimin ma da ma ma'arifan di ya fi su amma kuma ya ɓata wa kana yuzhirun mazhab bil fi'il saboda shi yana zuwa ya bayyana mazhabin a aikace karatun bid'a da aiki da shi ne jikakken bata ga mai ita fa ya yashrabul khamra sai je sha giya ya Waye wa ya'kulul muharramat ya ci haram a fili an ce ci shi Allah ne wa til muharramat yana zuwa yana aikata abubuwa na haramun a fili kun gano wannan da kyau ku to shi kenan bari mu dan takaita tarihinsu kafin mu ci gaba daga inda abin da ibn taymiya zai faɗi na farko cin da ne wannan hazikin jikin su bara a fara da shi fiful tilmisani haka ya shahar afif al-tilmisani suleiman buna ali buna abdullah buna ali al-kumi al-tilmisani sunan shi suleiman dan ali dan abdullahi dan ali al mutumin kuma ne al-tilmisani afifuddin adibun al'adib ƙwararren malamin adam ne shi yasa gaga waɗannan malaman logan usaimin ya ce ba a sa su gaba ɗaya daga cikin malaman addini ba masu da alaƙa da shi duka ka karanta wannan magana a cikin sharhin da ya yi na littafin usul tafsir na ibn taymiya ana ya faɗi wannan maganar da kuma sharhin da ya ma manzuma na warakat na amriti a nan al'uthemin ya ƙara maimaita ta yake ce malaman luga ya ce malaman nahau sarfu balaga adab a duk wannan ba sa su daga cikin malaman addini kwata-kwata saboda karatu ne wanda na gado ne an ne da musulma ma suna yi in kana son ka zama malami sai da kan da ƙur'ani da sunna malai ce a sha'irar sufi mawaƙi ne sosai ba fa mawaƙi irin mawaƙin shata da ɗan ƙwairo ba malami ne adibi sha'iri ƙwararre duk wanda ya ƙware wajen adab kuma za ga ya iya waƙa ya ƙware a waƙa to adibi ne da gaske yana iya juya harshe yadda ya so ina ba mun gano wannan da kyau ba ga wani adibin ba ya gigita malamai suna ta hudubobi mashirmanta jama'a mun gano wannan da kyau ko wani adibi ne mala yace a sufi kuma sufi ne shi al kana imaman jagora ne a fannin shi bari an ƙwararre fadilan mai daraja cikin jama'an shi adabiyan ko malami ne wanda ya goge mai azancin zance kumiyul asal ɗan kuma ne shi min kabilati kuma ɗan kabilan kuma ne tankulu fi biladin rome wanda ya bar kuma na farisa ya tafi rome wasa kana dimashq daga nan kuma ya dawo garin dimashq sham fa bashara fiha ba'd al-a'mal yi wasu yan aikace aikace na hukuma wa kana yatasawwafu ya kasance sufi ne wa kallama alal istilah yana magana a bisa istilahil qaum yattabi tariqat ibnu arabi yana magana na istilahin sufaye in ya faɗi magana sai ka je ka nemo kamus na sufaye sannan za a iya fassara maka kuma yana bin hanyar ibn arabi ba ibn arabi ba ibn arabi wannan ahadus sunna ne ba maliki fi aqwalihi wa af'alihi cikin maganganun shi da kuma ayyukan shi wattahamahu fariqun bi riqqati din wasu tuhumce shi da cewa yana bin jabin addini wal maili ila mazhabi a nasiriyya kuma yana bin aƙidan nasiriya ne zamu bayanin su ibnu taimiyya zai karo da su a gaba wasa nafa kutuban kasira kuma shi afiful tilmisani ya rubuta littafi masu yawa minha sharhu mawaqiful annafzi ya rubuta littafi mai suna sharhu mawaqifu annafzi wa sharhul fusus kuma yayi sharhin fususul hikam na mai gidan shi ibn arabi libn arabi wa kitabun fil urud kuma ya rubuta littafi a ilmin urudi wa shi'rihi majmu'un fi diwan kuma an tara waƙoƙin shi da diwanul tilmisani wa sharhu manazil sa'irin lil harwi kuma yi sharhin littafin manazil sa'irin na harwi kaga ya rubuce rubuce da yawa in baka san me yake ce ma kila zai ga ce wannan shehin wannan kaza shi yasa mu ma muke girmama shi in mun zo mu ce me sheikh Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa min aqwalihi mala yace daga cikin maganganun shi da ya fadi qala yace alqur'anu laysa fihi tauhidun babu tauhidi ko daya a cikin alqur'ani balil alqur'anu kulluhu shirkun ya ce alƙur'ani baki ɗayan shi shirka ne wa manitta ba alƙur'an duk wanda ya matsa wajen bin alƙur'ani lam yasil ila tauhidi ba zai taɓa kaiwa zuwa ga tauhidi ba karanta littafin at-tazkiya baina ahli sunnati was sufiya shafi na arba'in da biyu. kun ji babu tauhidi cikin alqur'ani lamma ƙuri'a alaihi al yayin da aka ja mai bakin fususul hikam yana fasawa faƙila lahuwa ga ce alƙur'ani ya khalifu fususakum ƙur'ani ya saba ma wannan littafi naku na fususul hikam faƙala sai ce alƙur'anu kulluhu shirkun ai ƙur'ani shirka ne kaɗin wa inna da fi kalamina in kana neman tauhidi ka zo maganarmu na sufaye faƙila lahu sai aka ce mashi a'a. fa'iza kanal wujudu wahidan to ku da kuke cewa wai samuwa ɗaya ne falima kanatu zauja halalan to don menene in mutum ya aure ya halatta ya sa da matan shi wal ukhti haraman sannan kuma ƙanwan shi take haramun ne ‘yar wasu ta zama halal ga kuma lamari a gida yaya cin da almojudu? faƙala sai ci alkullu inda na halalun dukansu halar mu a wajenmu lakin ha'ula mahajubun sai dai waɗannan banzayen gari wai mu kenan <laughs> da muke bin ƙura'ar da hadisi wai mu an sha makance mu daga morewa ƙalu haraman su ne suka ce haramun faƙulna haramun alaikum sai muka ce haramun a kanku halal a kansu shi sa za ga wani ya ji ya danna uwar shi ya danna kanwar shi ya danna kowa kar ka dauka wai tsafi yake karshen ta wannan addini yake yi ana yi ko ba yi ana cewa ɗa ko jika ko ba yi kaga uba yana zina da yashi dan wannan addinin ne <laughs> ku daina bata mu kanku lokaci mutanen nan shegu ne sun wuce duk inda ba ku tsammanin su a people tilmisani karanta al-furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaitan shafi na sittin. ya ƙulul tilmisani tilmisani ya timulmusa zance ya ce innahu sabata inda na fil kashaf ma yunaqidu sarihul aqal yace kai da muka duba muka dubu aka yi mana kashafi sai mu gano abin da in faɗa zai saɓa ma hankali gaskiya ne wa yaquluna suna cewa man arada tahqiq wanda yake son ya gane gaskiya tsab ya ane ta falyatar kul aƙala wa shar'a to ya jingina hankali da shari'a gefe ya zo ya ji bayani in za ka zo jin bayani da hankalinka tsab <laughs> ba za ka gane ba in kuma za ka zo da shari'a ko ba hankali ba za ka gane ba in ka haɗo su duka ka taho da su rashin ganewa ya tabbata ka je su a gida ka taho a tsuran mahaukacinka sannan ka gane shi za su ka ce ka yi ta ambatan Allah sai an ce maka me to shi ne za ka iya ganewa wale za ƙala ba'adu hukum? da wannan ne wanda daga cikin malaminsu limuridihi ya ce ma muridin shi man ƙala laka duk wanda ya ce maka inna fil kauni siwalla akwai wani abu a duniyan nan da ba Allah ba ba kada kaza ba wannan ya karya. faƙala da hu muriduhu sai muridin ya ce ba man huwan ladi ya ka zubu tuwa zai ƙaryan ba man huwan ladi ya ka zubu to wane ne zai ƙaryatan kuma waye ƙaryan don mai ƙaryan waye wanda zai ƙaryatan waye wa ƙalo li akhar sai suka ce ma wani hadhihi mudahara wannan fa tawaye ke son zai ba <laughs> ya fara ne kusa wannan an faɗin wannan ga abokinmu ko fasto ya zai same shi a gona yana noma sai ke mai wa'azi irin wannan ya zo ya shiga addinin kiristanci sai ce a'a ka ce saboda mai ce a'a ai kuna faɗo wata magane da ban gane bai ce wace ya ma bayani ya ce kun ce isa ɗan allah ne ya ce e haka ne e kuma kiristoci da kuke bin annabi isa yanzu kun ce kuma diyayen allah ne ya ce e ya ce kuma da kai da annabi isa dai ya riga ka zuwa kuma ya girme ka ya ce e ya ce annabi isa zai zama wanka kenan e yanzu to kenan kai kanin allah ne kenan ke nazari ce kai yaro ka karfu da yawa fa <laughs> sai da bai ba shi wasu <laughs> to shi ne aka yi ne aka ce ha mu muzahir to a yanzu waɗannan sufaye in ka zo da abin da zai ƙure sai su ce maka munkari munkiri kai munkiri ne shi sa ko wani gashi a na munkiri da suke tsige shi bai tsiguwa da hannu bai tsiguwa da baki wani aska <laughs> haji ya rogo ai shi wannan gashi munkiri sai an shige daki an hau jan gado a kashe kendir wahadara umar bin Ilyas bin Yunus Almaragi, Abulkasim, Abul Qasim as-Sufi wani basufe ne ya halarci durusal afifil tilmisani ya je majalisin afifil tilmisani fahaka li annahu qara alaihi aka ban labari ya karanta fil mawaqif lil lin nagzi faja'a mawdi'un yukhalifu shar'a da aka zo cikin littafin sai ya ji wani waje ya saba ma shari'a fa haqaqtuhu alaihi sai nemi malam ya masa bayanin wannan fa qala sai ce kai in kunta turidu ta'rifa ilmal qaum ilma qaumin in kana son ka fahimci ilimin mutane fa khudh shar'a wal kitaba was sunna ka tattara qur'ani da hadisi falaffaha ka ninke su wa kai watsi da su bayan duniya sannan ka zo ka koyi wannan karatun amma an kana son kai jayayya innal munaqashata ma'ana min qillatil muru'a wan qata'at min dhalika al-yawm wan min dhalika al-yawm yaje tun daga ranar ban ƙara zuwa karatun ba sai ya tsere ya ga za a raba shi da Allah ka karanta littafin ad-durrul kamina fi ayanil mi'ati samina juz'i na hudu shafi na 185 Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙorewar lokaci za mu tsaya a nan fige ta subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum